dandalin VOA. VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na samartaka shirin dandalin VOA shirin matasa. A wannan karan mun karkata akalar shirin ne domin jin ta bakin mata iyaye A akan ra'ayoyinsu wajen taimaka musu ko kuma kama musu wajen ayyukan gida da maza ya kamata su rika yi ko me za su ci game da hakan idan kana takamar kai kake eh, siyo abinci ko kuma kai ne mai gida ka ce kana ganin kamar matanka ba su ka taimaka musu ba to wannan taimakon da yawancin maza suke yi a cikin gidansu ga masu yin ta dalilin haka ne dandalin VOA ya samu zantawa da malama Lami Sumayya Murtala inda ta mai bayani akan alfanun haka a kasance tare da mu domin jin cikakke hirar To kamar yadda muka saba dama a kowane ƙarshen mako gashi mukan fito da tambaya musamman ga matasa. To a wannan karan muna so mu magana ne akan irin taya ayyukan gida. Misali za ga mm. maki mace tana kicin tana da ruwa ga ɗana kuka ga kaza ga kaza amma mijin na zaune gefe guda. Wani lokacin za ga mai gidan in yana gida ma hatta ko tari ba mai sanyi saboda ana tsoron shi ya zama kamar wani dodo. to shine muke so da mu tattauna mu yi mu shi wata shara za a bada ko me ainihin alfanun wannan idan zai zai shiga kicin ya taimaka mata ta girki ko ya yanka mata tumatir ko wani abu ya taimaka mata wani irin alfanu za a samu sannan shin baki ɗaya ma waɗanda suke cewa wai an mallake su ne ko kuma kaskanci ne sun taimaka mata ta shawara za a ba su kamar yadda ya sani muka ji kowa duk dai nan mun san da irin waɗannan maganganun na 'yan sa ido ko in ce 'yan gaza gari da za su ga mutum a cikin gidansa yana taimakawa iyalinsa a ja baki a shiru ba sai an san wata magana da za a sa wanda za a samu ta wani abu a zuciyarsa kuma sai idan shi ɗan ya taya shi sai ringa ganin kamar haka ne gaskiya ne don me yasa shi yana mai gida shi da yake fita ya nemo abinci na a ce shi zai je ya saya matarsa aiki a gida girman kai ne kuma na wasu tunda menene girman kai dan kana takamar idan kana takamar kai kake ciwo eh, abinci ko kuma kai ne mai gida ka ce kana ganin kamar matanka ba su isa ka taimaka musu ba to wannan taimakon da yawancin maza suke yi a cikin gidansu ga masu yin dan ba za a ce babu masu yin ba akwai masu yi suke taimakawa wallahi suna jawo wa matayensu eh, matayen su kai suna daɗa girmama su sannan kuma suna ƙara don ƙoƙoyayya a tsakanin su saboda za su dinga ganin cewar um, suna taimaka musu don suna tausaya musu ne to su matan ai za su dinga tausaya musu kuma za su dinga daɗa girmama su ba wai namiji ya kasance mai shan kunu mai fuska kamar ta saniya ko ta zan ce shi ne yake jawo maka wai girmamawa da wani abu ba an ka zama abin tsoro a gidanka kuma ai babu magana to wannan gaskiya yana da kyau tun da dai in dai har ma mutum yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai muna ji ana gaya mana cewa manzon Allah yana taya matarsa aiki a cikin gida to kuma mutane mu irin mu irin mu mu suwaye da za mu ɗau girman kai mu ɗora a kanmu muke ganin su mazan sun fi ƙarfin su ko su taya matansu aiki to gaskiya ne dai abin da zan ce yana ƙara dankon soyayya sannan kuma yana ƙara sawa wato mata su girmama mazansu sannan wannan shine zama na gaskiya da gaskiya wanda ko da wani lokacin ma za ka ji matar tana ta dan Allah ne dan taimaka min ko kai wa yaro wanka ni wallahi na san akwai mutumin da na sani wallahi yana shiga ciki in girki ƴaƴansa kuma in musu wanka wallahi in wanke wanke har wankin ban daki yana yi abin har ya zama masa jiki ma shi matar sai ka ganta a zaune ba kuma abin da take yi amma shi ga shi san ya tafi ya je ne wa yara wanka kuma wallahi ba wai ta shanye shi ba ne ko wani abu a'a kuma girmama shi take ƴaƴan ma kuma ya daɗa jawo su a tare da shi ya daɗa sa su wato su so shi ɗayan masu ƙaunace saboda sun ga yana jan su a jiki duk yaron da za a kama ka a yi maka tsarki yi maka wanka ai yaro ma ya san cewar wannan mutumin mai ƙaunarsa ne to mm. saboda haka ba lalle wai uwa ce za ta tsaya su ta yin irin waɗannan ayyukan ba a cikin gida ya kamata maza dai su ɗan gwada wannan su gani shin me za su tsinta a ciki wata fa'ida za su samu idan suna yin irin waɗannan abubuwan a cikin gidansu tare da matansu. Hmm. To amma kamar yadda wasu suke ganin cewar ai matan kuma su suna da reni saboda in sun lura cewar ainihin mazan na taimaka musu haka sai su kuma su fara neman su rena su rena su har wani lokacin suna jefa musu magana in wata kamata kasance me za a ci game da wannan. <laughs> To, watakila dai matar dai ba ta da kirki. don haka zan ce mm. ba na ce ko ba ta da kunya ba ba ta da tarbiyya mm. amma har mace da za ta samu namijin da zai ce bari ya tsaya ya taimaka mata da wani abu ba na jin za ta iya yi mishi wata watakila dai abin da suke tsoro kasan tsakanin harshe da haƙori ana saɓawa mm. wata rana za a iya yin faɗa tsakanin miji da mata to idan idan ta ga bai mata daidai ba ai ta ga dole ta gaya mata cewar abin da kai mun baka kyauta ba wata shi ne wannan za su gani kamar wai reni ne to kuma wannan ba reni ba ne don ko ko baya taya ta da aikin komai duk ran da suka yi faɗa mm. in dai ya kai ta gungu za ta iya gaya masa wata maganar da ba zai ji daɗin ta ba kuma wannan shine dama saɓanin da ake samu a harkar zamantakewa na aure. kwarai da gaske to amma misali mm. kamar kamar kuma misali wanda suke ganin cewar ai a al'ada bai kamata ma a ce namiji ya shiga kicin ya yi girki ba saboda akwai wasu irin wasu al'adu ko in ce na gargajiya ne da suka ko in ce champi ne ko wani abu ban sani ba me za ku ce game da wannan eh to mu da dama hau kasa hausa al'ada takan cakudu wani lokaci da addini wani lokaci a al'adar mu zamu iya samun gurbatacciya wani lokaci kuma wata za ta daidai da addini mm. to yanzu dai kamar wannan gaskiya wannan a cikin al'adar ma zan iya cewa wata keɓantacciya al'ada ce wacce kila aka saka ta a zukatan mazan hausa shi ya sa hakan hayye tasiri a cikin zuciyarsu amma in dai har mutum musulmi ne ya kuma san musuluncin kuma yana ya san sunna ya san cewar wannan abu ba wani abu bane da zai daga wa mutum hankali don ya taya matansa aiki tun da dai wanda ya fi su ma wanda aka yi duniya domin sa hmm. ya yi abun nan a cikin gidansa to kuma menene su kuma da ba za su yi ba dama duk dai renin ma da suke tunanin za a rena babu zancen reni a harka aure sai dai idan wani abu ya dan shigo a ciki wanda shi namijin shi zai siya wa kansa reni to hmm. shi ne za a samu reni a ciki amma in dai namiji wallahi yana taimakawa matarsa a cikin gida ni na tabbata ko da eh, tamanin bisa ɗari ne za a samu matan da suke girmama mazansu don irin wannan taimakon da suke yi musu. To ma abin ya sauka kenan sai kuma Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin malama Lami Sumayyar Murtala ni Ibrahim Jarmai daga nan dandalin jiyoyi nake cewa mu kasance lafiya yanzu kuma ga shirin mu na gaba.